daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25 31 41 da a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5 haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalal FM da kuma niyya a birnin Kwanni sannan a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu ware barkanmu da dare da fatan kun lafiya mahmud lalo ne tare da babu yakubu makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato uku da rabi ne yamma kenan a nan washington dc 8 da kuma da rabi agogon ghana a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau ghana ta yi bikin cika shekaru 60 da samun yancin kai daga turawan mulkin mallaka sannan za ku ji cewa a gobe ne ake sa ran za a rufe filin tashi da saukar jirage na namdi Azikwe da ke Abuja inda za a karkata akalar jirage zuwa filin tashin jirage na kasa da kasa da ke Kaduna yayin da za a yi wasu gyare-gyare a layin saukar jirage da ke Abuja. The Nigerian police was while assuring all Nigerians and foreign nationals in the country of their safety. Nan kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya ne Moshid Jimo ke ba al'ummar ketare tabbacin rundunar za ta kula da kare lafiyarsu da kuma dukiyarsu a lokacin da suke hada su a Najeriya. To baya ga batun tsaro a yankin na Kaduna musamman idan aka yi la'akari da matsalar satar mutane da ake yawan yi akan hanyar Abuja zuwa Kaduna. Shin ya kuke kallon yanayin kyawun hanya da ma sauran hanyoyi a duk faɗin Najeriya da ke laƙumin rayukan mutane? lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar amma duka sai kun sha labaran duniya assalamu alaikum jama'a shugaban najeriya muhammadu buhari ya jajanta da tsohon shugaban mulkin sojin najeriya janar yakubu gawan game da rasuwan kanwarsa kande mata audu shugaba buhari ya mika ta'aziyyarsa sani a wata hirar waya da ya daga london zuwa ga janar gawan da iyalinsa baki daya kuma ya kira gare su da su hakurin rashin uwar gida audu wacce ta taka rawan gani kuma ta tabbatar da rayuwa abin koyi mai ba shugaban shawara wato a kan harkokin jarida femi adishina da ya da wannan sanarwa ya ce shugaban ya ce mutuwa wajibi ne akan duk mai rai ya ce abin da ya kamata shine mu yi addu'a kuma mu yi aiki da ubangijinmu zai yarda da mu kuma aikinmu ya zama amfani ga al'umma shugaban amurka donald trump ya sanya hannu akan wani sabon shiri ko kuma umarni na shugaban ƙasa a yau litani da zai hana matafiya daga kasashe shida na musulmi shigowa amurka da kuma hana karɓar 'yan gudun hijira daga ƙasashen har tsawon watanni hudu bayan kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya ta dakatar da irin wannan umarni a watan da ya gabata sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson da kuma attorney janar jeff sessions da kuma sakataren harkokin cikin gida na amurka john kelly su ne suka ba da wannan sanarwar sabo sanya hannu sabon umarnin da ya bambanta da na ranar 27 ga watan janairu a fanni da dama bangare mai muhimmanci shine kasar iraki yanzu ba ta cikin jerin kasashen da aka hana musu shigowa amurka sabon umarnin ya haramta, ya haramta wa mutane daga iran libya somalia sudan syria da kuma yamin shiga kasar wannan ya sa an sake nazari a kan matakan tsaro da aka dauka a watan da ya gabata inda ma'aikatan harkokin wajen amurka da gwamnatin iraki za su aiwatar da shirin hana miyagun mutane ko 'yan ta'adda shigowa amurka wannan sabon haramcin shigowa amurka zai ba da sarari na ɗan lokaci kana ya fara aiki a ranar 16 ga watan maris wannan doka ba za ta shafi masu takardun zama kasar ko matafiya da suke da takardan izini na shigowa kasar kafin ranar 27 ga watan janairu ba wata jami'ar fadar white house ta kare shugaba donald trump akan zargin da yawa tsohon shugaba obama da ya gaza ba da hujja cewar obama ya ba da umarni a yi masa kutse a wayoyin gidansa na trump tower a new york mai magana da yawon shugaban sarah huckabee sanders ta ce shugaban ba zai yadda da abin da james comey daraktan babban ma'aikatar bincike ta kasar ta fbi yake faɗi ba cewar obama bai ba da umarnin yi wa trump ɗin kutse ta barauniyar hanya ba james clapper daraktan leƙin asiri na ƙasa a lokacin mulkin obama shi ma ya musanta wannan zargi a hira da ta yi da wani shirin labarai sanders da wata jami'ar trump wato kellen conway dukkaninsu sun ce shugaban kasar na kan bakarsa game da rubutunsa da ya dora a kan shafinsa na twitter inda ya ce ya yi muni da na gano obama ya yi mini kutse a wayoyin gidana na trump tawa kafin mu yi nasarar zaɓe trump bai ba da hujja akan wannan zargi ba amma sanders da conway sun ce akwai buƙatar kafa kwamitin haɗin gwiwa a majalisar ƙasar wanda zai binciki wannan batu tuni kwamitin masana leƙen asiri mai wakilcin majalisun ƙasar ya fara binciken ma'aikatar leƙen asirin ƙasar a samakon wato sakamakon da ta haifar game da katsalandan ɗin da ake zargin rasha da yi a zaben shugaban ƙasar da aka yi a watan nuwambar bara wayannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka birnin washington dc a ƙasar malawi ana sa ran shugaban tsohuwar jam'iyya mai mulki zai bayyana gaban kotu gobe talata bisa wani zargin damfara da ake yi masa na cewa zai ba baki 'yan ƙasar waje wato su hamsin takardu na zama kasan cikin shekarar 2013 a lokacin da yake ministan harkokin cikin gidan. Oladi Musa ya gabatar da kansa a gaban ma'aikatar yaƙi da cin hanci da rashawa ko kuma wato ACB a takaice a yau Litinin a babban birnin ƙasar Lilongwe. Ana tuhumar Musa da karɓan cin hanci ne da niyyar ba da takardar fasfot Malawi ga baki ƙasar na wato 'yan ƙasashen waje kenan a lokacin da yake ministan harkokin cikin gidan ƙasar na tsohuwar gwamnati. labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ta yau ne kasar ghana take bikin cika shekaru 60 da samun yancin kai daga turawan mulkin mallaka na birtaniya inda aka yi ta gulgula a sassa daban-daban na kasar a lokacin da yake jawabi ga 'yan kasar shugaba na akufa ado ya nanata wasu daga cikin kalaman jawabin tsohon shugaban kasar dr kwame nkrumah wanda ya nuna cewa afirka nahiya ce da za ta iya dogaro da kanta a wancan lokacin ga rahoton da abokin aikinmu baba yakubu makeri ya haɗa mana Ghana ta kasance kasar bakar fatar Afirka ta farko da ta fara samun 'yancin kai daga mulkin Turawa. Kana ta taka muhimmiyar rawa wurin samun 'yancin galibin kasashen Afirka a wancan zamanin. da yake maimaita kalaman dr kwame nkurma a cikin jawabinsa na ranar buke 'yancin kai a yau litinin shugaban ƙasar ghana na na akufa ado cewa ya yi he said our independence would prove that the black man or woman was capable of managing his or her own affair and then he said tsohon shugaban na farko ya faɗa cewar 'yancin da muka samu zai tabbatar da bakar fatan afirka za ta iya zaman cin gashin kanta 'yanci da Ghana ta samu ba zai yi ma'ana ba sai ya yi sanadin 'yan tabaki baki ɗayan nahiyar afirka Sheikh Usman Bari tsohon jami'in diplomasiya ne a helkwatar tsohuwar kungiyar tarayyar Afirka ta OAU ya mun tsokaci akan wannan batu na Dr. Kwame Nkrumah. Hakika wannan zance da ya in ka duba a wancan lokacin yau shekaru 60 kenan har zuwa yau. Babu shakka kan a wani wurin za a ga kamar lalle lalle kuwa yau Afirka duk gaba daya muna da momobi a kungiyar hada kan Afirka ko kuma hadaddiyar Afirka African Union. Wayannan kasashen nan duk gaba daya su suke gudanar da al'amuran yadda ya kamata. Sai dai abin ba a za a rasa ba abin da ya banci waɗansu kimiyya da fasaha wanda ya zama za su nemi wato waɗansu waɗanda suke da irin wannan hikima da ilimi a ƙasashen waje amma in ba haka ba a gwargwado dukkan al'ummomin afirka yau suna gudanar da al'amuran su wurin harkar siyasa sai dai kawai cikas ne wurin karfi ne na wurin tattalin arziki wannan kuma al'amari ne wanda ya zama to Allah da ya yatsu mutane ɗaya ba. To kana ganin ta wace hanya ce za a iya shawo kan wannan matsalar da ake fuskanta na tattalin arziki a nahiyar Afirka? Eh to yadda za a yi dai akwai abubuwa da yawa da ya kamata ya wurin bangaren ilimi dai wannan dole ne a yi ɗori bisa kai a ci gaba da wato yunkurin samun ilimi a wadatu. Na biyu ya zama to an yi aiki da dokoki wanda ya zama to an ajiye ta wannan dokokin ne za a ana iya samu shawo kan al'umma kuma su amince ma ainihin shugabannin su da suke tare da su abu na uku shine a tabbatar cewa an samu yanayi wanda ya zama to akwai cikakken aminci wato wurin tsaro abin da aka yi waɗannan aka iya aka samu su yadda ya kamata aka gudanar su ina ganin wato za a samu bunkasar tattalin arziki al'ummar afirka gaba ɗayanta amma da amma ba bai ɗaya ba ba kuma lokaci ɗaya ba sanne da hankali ne kamar kowace shekara jami'an tsaro da yaran makaranta sun yi mace a filin black star square a birnin accra kamar da gaida babu yakubu makeri a gobe ne idan allah ya kama ake sa ran za a rufe filin tashi da saukar jirage na namdi zukwe da ke abuja inda za a karkata akalar jirage zuwa filin tashin jirage na kasa da ƙasa da ke kaduna a najeriya yayin da za a yi wasu gyare-gyare a layin saukar jirage da ke abujan wannan gyara da za a yi na zuwa ne yayin da ake fama da matsalar satan mutane a tsakanin kaduna da abuja da kuma matsalar rashin kyawun hanya a wannan yanki da ma sauran yankunan najeriya lamarin da ke laƙumi rayukan jama'a da dama daga abuja ga rahoton da nasiru adam hikaya ya aiko mana kimanin tafiyar sa'a biyu ne a mota game tafiyar kilomita 90 a sa'a ɗaya tsakanin Kaduna da Abuja kuma ga tagwayen hanya da hakan ba mamaki shine dalilin da yasa gwamnatin Najeriya ta zaɓi amfani da filin jirgin saman Kaduna na wucin gadi yayin da filin jirgin sama Abuja Namdi Azukwe zai kasance a rufe don gyaran titin sauka da tashin jirage duk da rufe filin jirgin na Abuja tsawon wata shida ne amma zai kasance a rufe ne gaba ɗaya tsawon mako shida lokacin da aikin gyaran zai zama a tsakiyar titin da kamfanin na Julius Baja zai gudanar tuni muhawarar rashin ingancin tsaro tsakanin tsakanin Kaduna da Abuja da ma cikin Kaduna na sace mutane don neman kuɗin fansa ya sanya zulumi a zukatan wasu matafiya. Sace Jamusawa masu binciken kayan tarihi su biyu a yankin Kagarkwa jihar Kaduna duk da dai an sako su ya kara jefa 'yar tambayar shin ba kasada ba ce saukar baki a Kaduna. The Nigerian police was while assuring all Nigerians and foreign nationals in the country of their safety. Nan kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya ne Moshid Jimo ke ba al'ummar ƙetare tabbacin rundunar za ta kula da kare lafiyarsu da kuma dukiyarsu a lokacin da suke hada su a Najeriya. Wannan da ya haɗa har da amfani da jirage masu saukar angulu da za su rika shawagi a sagagin da ke tsakanin Kaduna da Abuja da kuma tabbatar da amfani da jami'an tsaro wajen raka bakin duk inda suke son zuwa ko yankunan da ake ganin suna da hatsari. Ministan zirga-zirgar jiragen Hadi Sirika ya yi ƙarin bayani kan matakan tsaro da aka ɗauka ko za a ɗauka ga duk waɗanda za su sauka a Kaduna. Hanyar Kaduna nan zuwa Abuja kullum akwai mutane akan ta. Su wake ba su tsaron za mu ba da cikakken tsaro jami'an tsaro za su raka motocin da za su kai su kawo mu saukar Kaduna sannan mu zuba mutane a bas-bas a kawo su tashar jirgin kasa wasunsu ko kuma su taho a safa-safa din tare da jami'an tsaro gaba da baya in rashin hakurin an cewa ba za a rufe ba to ka san harkar bannan jirgin sama ba kamar ɓannan mota ba bannan mota kila mutum goma ne zuwa ashirin ka iya abin nan amma bannan jirgin sama ka duba ma ka gani cewa an taba banna a kano ban da mutanen da ke cikin jirgin ma mutanen da ke ƙasa ba wasu ba su taɓa zuwa filin jirgi ba amma suka mutu sanadiyar bannan jirgin sama wannan rufe filin jirgin ya samu karbuwa majalisun dokoki dokokin Najeriya bayan doguwar muhawara. Hakanan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari tun kafin tafiyarsa hutu da jinya London ya amince da fitar da kuɗi don wannan aikin. Bangaren jam'iyyar PDP mai adawa da tun farko ta bada aikin gyara filin na Abuja da gina dogon ginin isowar baki na nuna rufe filin zai takurawa matafiya. Gwamnatin APC mai mulki ta kushe ginin da tsohuwar gwamnatin Jonathan karkashin minista Stella Odwa ta gina a filin jirgin da nuna aikin baban giwa ne don ya kange hasumiyar sadarwa da jirage wato control tower. Shatima Jallaba jami'in labaru ne na PDP a shiyar Arewa maso gabas. Tun daga 99 da muka karɓi mulki muka zo ba mu taɓa rufe wani airport ba kuma ba mu fasa gyaran airport ba a Najeriya. Mun tabbatar rufe airport ɗin nan zai shiga rayuwar wasu zai kawo koma baya ga wasu saboda haka 50-50 muke yi. Ba ma rufe airport muna gyaran airport muna gyaran hanya. An ga jami'ai na aikin gyara hanya tsakanin Kaduna da Abuja da kuma sare 'yan bishiyoyin da suka rufe wasu sassa na gefen hanyar. Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya. To baya ga matsalar tsaro a kan hanyar wata matsala da ke adabar wannan yanki ita ce ta rashin kyawun hanya wadda matsala ce da ta addabi sauran sassan Najeriya. me ra'ayinku dangane da matsalar tsaro da na rashin kyawun hanyoyi a najeriya waɗanda ke laƙume rayukan jama'a da dama wannan shine muke so mu ji ra'ayinku a yau kafin mu buɗe layukan mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. kada da yi amanta ana tare ne da sashen wasu namurin amurka a nan birnin washington dc yanzu agogona cewa karfe hudu ne ma ne saura minti shida kiranmu na farko ya zo ne daga kaduna wane ne kan layi assalamu alaikum wa alaikum salam sunana ibrahim alaramma daga cikin kaduna to mala ibrahim kai ne na farko muna jin ka menene ra'ayinka to ra'ayina gaskiya yana da kyau ga gwamnati ba ma na tarayya ba har na jiha su ba da goyon baya ɗari bisa ɗari wajen ganin cewa an gyara hanyoyinmu tunda kada a ce eh wannan titi ana tarayya ne saboda haka ita ce take da alhakin yin wannan aikin yana da kyau haɗa ƙarfi da ƙarfe ne ga baki ɗaya aikin da na gwamnatin jiha ne ta yi wannan aikin na tarayya ita kuma ta yi kuma wajibi ne ga jama'a su ma su sa ido tunda mutanen nan ba ba wai aljanu ba ne a sukan shigo cikin jama'a su mu'amala da mutane to malam mun gode malam ibrahim alarama da kaduna bari mu je jihar gombe wane ne kan layi sunana alhaji baba inuwa mai goro gadan a lewan jika da gombe to muna jin ka alhaji baba to ni ra'ayina akan wannan shine mutane su muna jin kalaji baba Allah ne yake tsare su ba wai a mutum ba saboda haka ai akwai mutane waɗanda suke tafiye-tafiye akan wannan hanya daga Kaduna zuwa Abuja hmm. saboda haka ni ina ganin kawai waɗannan 'yan adawa ne masu baƙin ciki da ta kaman layin alhaji baba daga gombe ya katse bari mu sake komawa jihar ta kaduna wane ne kan layi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alaikum salam warahmatullah alhaji musa barka da shigowa wannan fili na gode mahamud lalo ne maka barka da aiki madalla sannu to alhamdulillah babu shakka idan muka ɗauki wannan al'amari kamar ma mu 'yan jihar kaduna wannan abun farin ciki ne mu a gare mu da kuma a taya mu murna mu a nan jihar kaduna mhm. kuma abin da nake dubawa su ya za a yi ma a ce irin wannan abubuwa ana kawo shi ka rika hasada da bakin ciki akan irin wannan domin muna godiya ga wannan gwamnatin jihar Kaduna da gwamnatin tarayya to muna fatan Allah wata wata'ala ya sa gwamnati ta kai da ta dangane da kawo magana security a wannan hanya domin a gudu tare a tare Mamun Lalo ne maka fatan alkan Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya na gode. To Alhaji Musa ne da godiya muna maka fatan alheri. Bari mu je jihar Kaduna wani ne kan layi? Hello. Hello na Adama muna jin ka. Yawa, Mahmud Lalo ne? Eh, ni ne. Da wa oh, muke magana? Batun na yanayi ake yi yanzu. Muna magana kan batun ah, rashin kyawun hanya a sassan Najeriya daban-daban da ke kai ga laƙume rayukan mutane. Menene ra'ayinka dangane da haka? Yawa, dama maganan hanya na nima ina kai kaman hula. Eh. Wato akwai hanyar mu da yake daga Mayo zuwa Jada bai wuce kilomita 38 ba. Hmm. amma komai lafiyar mota ka sai ka yi awa da wani abu don haka ina kira gwamnatin jiya da na tarayya don allah a taimaka a share mana hawa da wannan hanya tumar lamun gode mai kira kenan daga adamawa bari mu je jihar bauchi wani ne kan layi Muna magana da Aminu wakili eh, garin mara ci karamar kowar ganjiwa. Yawwa to muna jin ka. Bauchi da Najeriya. Muna jin ka Malami. A zahiri kamar wannan hanya inda ke Alamini kana tare da mu? Ya mata gwamnati ku. Eh, ina jin ku. Yawa eh layin ka kaman yana katse amma ci gaba ina jin ka yanzu. Kamar yadda Allah ya kaddara na so ya rufa yi eh, gwamna ne mai kokarin mai mm. kokarin aiki. Iya da kyau hakika fa da kai da gwamnatin tarayya domin su samu eh, tsaro akan wannan hanya domin hanya ne wanda manyan mutane da sauran talakawa suke bi kwarai kware yana barazana wa rayuwarsu. kuma shugabanmu hakika mutum ne mai kwazo mai kokarin taimakawa zai iya sa daukan matakai kan wannan al'amari Allah ya taimako na gode to sai mu ci amin a mal aminu daga bauchi bari mu sake komawa jihar ta kaduna wane ne kan layi to mamun lalo barka da yammaci yawa barka da wannan lokaci sunana murtala ina kiran ku daga gare gasa a kaduna tarayyar najeriya yawa muna jin ka malam murtala to gaskiya mu za mu tabbatar da tsaron nan matan da kusan riga su a mu ne a shi ma aiji ya shiga da jami'an tsaro motoci da yawa mm. kala-kalan tsaro suka shiga suka bada to kaga mun tabbatar da tsaro dan ni na direba ne dan na kai ma fasinja airport na Abuja kusan tsaron ma wallahi da da na gani Abuja to ni yanzu da suka kawo shi nan ma ban ga tsaron Abuja ba mutane da suka faɗa gaskiya an kawo mana ci gaba kuma tsaro ba mu shakka dan ni na ga tsaron da tunda nake zuwa mai yafo na Abuja ban taba gani ba yanda suka kawo aiki da kanshi suka kawo to muna fatan alheri ko ya kwantar da hankalin shi Allah ya bada nasara kuma Allah ya saka muku da alheri sai mu ce amin a malam murtala daga jihar kaduna bari mu je makwabciyar kaduna wato katsina wane ne kan layi eh salamu alaikum muhammadu sani musa ne wa alaikum salam muna jin ka malam muhammadu sani Eh kuna lafiya ne a gari ne? Lafiya kalau. Eh, ni dai ina janar Muhammadu Buhari Allah ba shi lafiya Allah sauke mana. Gani ya ce nan. Jau ma lamun gode mai Malam Muhammadu Sani daga jihar Katsina. Muna batu ne kan rashin kyawun hanya. auto amma daga mun hannu domin lokaci ya riga ya kawo jiki muna godiya kwarai da gaske daga kanin wanda suka ba da gudunmawarsu. su yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice talata ne za a fafata wani wasan sada zumunci da faɗakarwa tsakanin ƙungiyar kwallon kafar muryar amurka wato voa flamingos da ke baucin najeriya da ƙungiyar rima academy da ke sokoto za a fafata wasan ne a babban filin wasa na jiginya da ke birnin sokoto zaman wani sashe na gagarumin taron faɗakarwa akan cutar zazzabin cizon sauro wanda sashen hausa na muryar amurka ya shirya tare da haɗin gwiwar hukumar tallafawa ƙasashe ta amurka wato usaid a cibiyar ta dolar usmaniya tsohon ɗan wasan najeriya daniel amokaci ya nuna goyon baya akan yadda 'yan wasan nahiyar afirka suke kwarara zuwa ƙasar china domin takale da kulob kulob na ƙasar amokaci ya ce ba kamar 'yan wasan turai ba 'yan afirka suna wasa ne domin neman sinadarin rayuwa to haka dole ne su yi amfani da damar da suke da shi domin ko ba wani tanadi da aka yi musu na kula da su a can gaba irin na kasashen turai yan wasan nahiyar da dama ne yanzu haka suka sami gurabu a kungiyoyi daban-daban na kasar ta china mafi shahara daga cikin 'yan najeriya su ne john nickel obi da odion igalo da kuma brown ibeye hukumar kwallon kafar nahiyar afirka wato caf ta shiga tsakani a wata takaddama da ke neman barkewa tsakanin shugaban hukumar kwallon kasar zambia andrew kamanga da wanda ya gada kalusha bwaloya bwaloya wanda mamba ne a kwamitin zartaswa na hukumar ta caf yana kasar ta zambia ne yanzu haka a zaman daya daga cikin wakilan hukumar da ke sanya ido a gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka da matasa 'yan kasa da shekaru ashirin da ake fafatawa a kasar to sai dai kamanga ya aikewa hukumar ta caf da takardar koke inda yake zargin cewa bolwa na aiki da wasu mutane domin hamɓarar da shugabancinsa bolwa dai ya musanta zargin to amma dai ala tilas shugaban kafin isa hayatu ya kira mutanen biyu a wani zaman tattaunawa domin sasanta rikicin hukumar kwallon kafar ingila ta caji dan wasan manchester united zlatan ibrahimovic da na bournemouth tironi mings da zargin yi wa juna mugunta a lokacin wasa ƙungiyoyin biyu sun kara ne a ranar asabar a wasan premier wacce ta karkare a kunnen doki da ci ɗaya da ɗaya inda Mings ya taka kan Ibrahimovic yayin da shi kuma bayan wasu 'yan dakiku ya yi wa Mings dunguri da gwiwar hannunsa. An baiwa 'yan wasan biyu wa'adin nan da zuwa karfe shida na macin gobe talata ba su amsa tuhumar da ake masu kuma su duka biyun za su iya fuskantar hukuncin dakatarwa na wasanni uku uku idan an same su da laifi. A halin da ake ciki kuma hukumar kwallon kafar Ingila ta bayyana shirin kara sanya mata a shugabancin hukumar zaman wani sashe na sake mata fasali biyo bayan sukan lamirin yadda take gudanar da ayyukanta a watan disamban da ya gabata wasu tsofaffin shugabannin kungiyar biyar suka yi kira ga gwamnati da ta saka baki ta kuma kawo sauyi a yadda ake gudanar da shugabancin hukumar wacce suka ce wasu tsofaffin farar fata sun mamaye ta yanzu haka dai mace ɗaya ce tal a cikin membobi goma sha biyu na hukumar gudanarwar hukumar ta fa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shugaba Donald Trump ya yi kira ga gwamnatin kasar Venezuela da ta gaggauta sakin shugaban siyasa mai adawa da kuma hursunan siyasa Leopoldo Lopez. A saƙon da ya aika kan shafinsa na Twitter a watan Fabrairu, shugaba Donald Trump ya ce Venezuela ta gaggauta sakin Leopoldo Lopez, fursunan siyasa kuma mai gidan Lilian Tintori daga gidan yari. Ms. Tintori ta yi wa shugaba Trump godiya a saƙonni da dama ta shafin Twitter domin goyon bayan jama'ar venezuela da kuma fatanmu na maido da demokradiyya a ƙasar a shekarar 2015 aka yanke wa lopez hukuncin ɗaurin kusan shekaru 14 a gidan kasu inda aka caje shi da laifuka waɗanda suka hada da cinna wuta da ɓata wasu gine-gine da ta aikata laifuka da kuma kasancewa cikin wata ƙungiya da ta aikata laifuka a lokacin zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a shekarar 2014 lopez ya jima yana shugabantar jam'iyya mai adawa da gwamnatin gurguzu ta kasar venezuela kuma shi ya kafa jam'iyya mai farin jini ta will party amurka da majalisar ɗinkin duniya sun yi allah wadai da shari'ar da hukuncin da aka yanke wa lopez a ranar 14 ga watan fabrairu babbar kotun venezuela ta haramta masa ɗaukar ƙara gwamnatin ƙasar venezuela na ci gaba da kamawa da garkama 'yan ƙasar a dukkan sassan ƙasar a sakamakon ra'ayoyinsu na siyasa a yanzu haka sama da mutane 100 ke garkame waɗanda suka hada da leopoldo lopez wanda ya cika shekaru uku a gidan kaso a ranar 18 ga watan fabrairu da magajin garin caracas anthony ledesma wanda a ranar 19 ga watan fabrairu ya cika shekaru biyu na hana shi fita daga ƙasar da tsohon magajin gari daniel salabos da ɗalibai da dama da 'yan gwagwarmaya da 'yan jarida da kuma masu zanga-zangar lumana amurka ta yi allah wadai da kama mutanen da kuma wasu matakai da gwamnatin kasar venezuela ta ɗauka na ɗorawa waɗanda ba su ji ba su gani ba laifi na aikata munanan ayyuka da haramtawa 'yan ƙasar cin moriyar demokradiyya mukaddashin mai magana da yawon harkokin wajen amurka mark tuna ya ce muna kira da gaggauta sakkin dukkan hursunonin da basu ba su gani ba da mutunta doka da oda da ba da 'yancin yada labarai da kuma rarraba madafan iko cikin tsarin mulkin gwamnati da kuma maido da mulkin demokradiyya da ke nuna ra'ayoyin jama'ar venezuela Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Wannan kuma shine mu a takaice. shugaban amurka donald trump ya sanya hannu akan wani sabon umarnin shugaban kasa a yau litani da zai hana matafiya daga kasashe shida na musulmi shigowa amurka da kuma hana karɓar 'yan gudun hijira daga kasashen har tsawon watanni hudu bayan kotun na ɗaukaka ƙara na tarayyar ƙasar ta dakatar da irin wannan umarni a watan da ya gabata sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson da kuma attorney general jeff sessions da kuma sakataren tsaron cikin gida john kelly su ne suka ba da sanarwar wannan wato sabon sanya hannu sabon umarnin ya bambanta da na ranar 27 ga watan janairu a fannoni daban-daban bangare mafi muhimmanci shine wato kasar iraki yanzu zuba ta cikin jirin kasashen da aka hana shigowa amurka sabon umarnin ya haramta wa mutane daga iran libya somalia sudan syria da kuma yemen shiga kasar ta amurka wata jami'ar fadar white house ta kare shugaba donald trump akan zargi da yi wa tsohon shugaban amurka da wanda ya gaza da hujja cewar obama ya bada umarni a yi kutse a wayoyin gidansa na trump tower a birnin new york mai magana da yawon shugaban sarah huckabee wato sanders kedam ta ce shugaban ba zai yarda da abin da james comey daraktan babban ma'aikatar binciken kasar ta fbi yake faɗi ba cewar obama bai ba da umarni a yi wa trump kutse a barauniyar hanya ba james clapper daraktan leken asiri na kasan lokacin mulkin obama shi ma ya musunta wannan zargin da ake yi ma obama a ƙasar malawi ana sa ran shugaban tsohuwar jam'iyya mai mulki zai bayyana a gaban kotu gobe talata bisa wani zargi na damfara da ake yi masa masu da aka muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya a yau sai kuma gobe idan allah ya mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe biyar na safe kenan agogon ghana amma kafin nan bari mu taya hakimin yindiski alhaji muhammadu da karin wasu lawanai tara da mai martaba mai fataskum alhaji umaru bubaram ibini wariwa ya naɗa su a fadarsa a kwanan nan da fatan allah ya taya riko yanzu a madadin babu ya ko makeri da ta ni gabatar da kuma jule latest gresham da ta hada mana shirin sai kuma mu calvin mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc salamu alaikum